بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الألف جاء ربع الجودة محرم بعد المجرد مدة بعيده والحجرة والدين إلى الجنة وقعه وقعه ترى بعد المجرد والبداية كما ذكر فدوك وكبع نمبايا أمي وفي مدرى مرجد إلى مدرى أرضية يوضع ذلك وزن إلى أصل الشراء حديث إلى عليه وقوم لا يوجد في الأصل مالذي باب ما ملح الشراء باب الذي يغنى عن من ملح بجهة الشراء والذي له الشراء أحسن وعليه باب الذي يغنى عن من له أحسن وعليه حدثنا محمد بن قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد أنا عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الأسود بن الذبيع أسود ابن الذبيع ما لم يكن أشياء على أديانه كان لا عليه الصلاة والسلام قال يقول في له ذهبي يقول في له لأنهما farkon farkon musulunci ba an san an saka shi a matsayin alƙali saboda babban malami kwarai da gaske a ƙasar masar da guda shi ne wanda ake cewa farkon wanda ya fara wato yin kirka ya zaura shi ya karɓa wa kalmarai a masar da ta gara su za mu rufe da ma'auya shekara ta arba'in da hukumar da shekara lokacin da aka shi بين الرحمن هو يا الله الذي يذكرك في تأثير جلالته فقال كلمة بدر وسلم فلوكة الله من سيدنا عمر إن دعوة الإسلام وكلمة سيدنا عمر وقال كلمة في تأثير Bikin yake cewa kane yake a cikin Nabiya da Allahu alaihi wa sallam na ji gurin annabi kira da an tsaya da kuka a gare shi ko kun biya Rasulullah sai na biya bakin Allah فلم رحم الله لمحامه وبدع حقيقة لا يتعلق بالمجرمين أبا رؤيه تكبر وإياك تقوم كي لا يتعلق بالمجرمين كما كيما لا يريك يا رب فقال لن تجد الذي أما إن ربك يشهد هذا amma saurara ka jira sai rubuci ta karshe ku hamda yana da kuriya wajen asu a cikin wannan bawan Allah zai yi jinin wato asu a cikin wasariya ya ce kawai sai na ci gaba da yi wa Allah wa ta zo na bai shi cika da yau ne ta kawo bai shi cika wata ana na rajin diwanin diwanin asla ya ce ina jin tsirero bai cika sai ga wasu bawan Allah ya ne wuce su yi zai shigo dogo ne zai fada sufar da wa hana da ke diwadan diwadun asra asra ya ce dogo ne kuma mai zanko yana da zanko ba za ne ni gari da na gawa a yi wa sallam yana da rufi ya kan sallar da mata a garin shi yake da ya ko ishuru isu lokacin da yake ki aso ibn dalil ne yake jere roba kika sai na kuma a wata bawa Allah ya tashi kuwa dogo ne zakku kawai ana jin sallama da yake rubi ne da shigo da nan da yake roba ke ji ba da kana ba ta kana wa sa'ada sai shigo sai dan yi magana da wata wani lokaci ji wannan bawa Allah kuma kada da sallar da yake ba ta tuku asuwa ne wanda ya ne mu je ci gaba da rawar cika da ci gaba da koro bai cika bayan wannan babu Allah ya fita thumma ja'a saka da ni yace kawai da ya dawo shi wannan babu Allah da ya shigo ba saka da ni ne shi mara shi ya sa ne shi shiru sun masana da zalle guda ba da zalika marratai ya hau talata idan ya fita ya biya ci gaba da wannan mai shiga ci kuma dawowa ce zai ma gaba annabi na zaune a gurin ba kullu sai ya ce man hadal ladhi sakata ni da wato a abuwan nan ba ka da rinda ni da lare da na ko sai annabi ya ce da ni shiru annabi ne da ya ce da yake da wannan addu'a gurin da ni shiru ba da kada wannan bawa aka yi shigo ba ta kallama ta abu ne ba kana da wani lokaci sun ba tsara da sannan ya fita ba ya shigo bayan ya fita aka yi gurin da ni ne sai na tsora da cigaba da bai tika sun ma da sannan ya dawo kan kan da ni sai annabi ya kuma ce masa ya shiru da wannan bawa aka yi kuma dawo sun ma kada da sannan ya fita ba da zalika ba sai ya hauka da duk lokacin da wannan bawa aka shigo mai sanko ya ya shigo sai annabi ya yi ba rufe baki ka yi shiru a sai ya fita duk lokacin da ya ko wuri ya annaba ne ta da na na sai ne hau mara sai ba annaba ne ta da na ya sai da shi ya tsawon dauri ko dauro kuma shi ma ka ga yin wannan wakar ya yi wakar tsawon dauri ko dauro shi ne tsawa su ma a sai ne hau tara ba ku ci da yake man hazan da shi sakattani lau ko sakattani lau wannan bawan Allah da kace sa da ya turu da ni ko wai shi addu'o'in musulmi yana da gaya da waye wannan alibi ke hada rajulun la yushriku billah wanda mutum ne baya san kaiya baya san wurfi baya san wato abubuwan da wasu kamar da haka annaba ne da su suna kai gaya wa to kaga wannan idan ka kalle shi da kyau za ka ga wato akwai abubuwa da ya kamata mu kalla na farko dai tun kafin a je a koma da wanda suka ce hadisi ne wanda yake zahiri a gaba ɗayansa amma akwai wuraren da zai inganta iske za su gaba hadisi ne ingantacce wanda ka duba wato hadisin shi kansa wannan sahiha ta da aka wani sahiha da za ka cewa hadisin da yawa wasu ba da wasu ke yan shari'a to waye wannan bawan Allah sai ta mu kaga wannan mun gane mu ba a cikin ruwa sannan abu da shi ne ya zara biyun na ke kuma ila wani mai dogon tunani zai iya tunani a wannan ba Allah ne baya san kariya shi wani wanda na ci wato annabi yana san kariya shi ko baya san wani yana da bani da su na da san wani abu da za ka bayani shi sai ka ce annaba ne salatu wa salam an aiko shi ne sai ya zo ya yara da al'umma idan kuma bai tuba da kawar da zai ya za ya gyara ba akwai da kyau shi ba sai da kawar abu da yake shi kawai shi ne daidai ne da abu da yake daidai shi ne shi ne ya ga ya ba idan kai wani abu wanda ya saba wa abu da yake to zai iya sanar da doka sai ya da na abu ne kawai da zai tarbi ka san wannan shi ne za ka iya tuno za ka iya tuno cewa lokacin da annaba da ya tsara da ya tsara mutane da ya sai ta ga suna yin addu'o'i idan mutum bai da lafiya akwai kalmomin da suke wada bayan an aiko a gaba da ta da lafiya tare suna da abubuwan da suke biya wa mutum idan bai da lafiya sai ne to ku zo an an zu a nan yanzu ba ku ku zo ku gaya musu dai da addu'a kuke sai kowa ya zo karanta in ka zo ka biya sai ya kai kalmomin da wanda suke koma da idan wani zo zai ya kai na ka tana cikin ba ku kun fahimta da kyau kaga shi wa da wani dalili ne da za mu ƙara fahimta haka abu da uku shi ne akwai lokacin da wata baiwa Allah ta lokaci ya rasu da na yi alwani na yi ba ka ce in ne Allah ba da wani sarki ya dawo da kai na ji a lokacin da ya jira ta ce na yi ba ka ce cewa sai na zo na buga a duk garga a wata annaba ne da su na ce ba ka ce kike ta ce kuma zai tare da wasu waki yake shi wannan ba gashi ta ce zai sai an gare shi dole bismillah ko bai da kyau ko saboda haka ta fara tana cikin shi bai dawo maka ne sallama ya shigo ba ta shigo ba hada haka sai dawo kuma ne sallama ya shigo ba ta shigo ba ta shiga ba hada haka sai dawo maka sallama sai ta daura a kan gaba gaba ɗaya ka mutu sai ta daura a kan saboda ya ta horar da zai shigo da ba ta a cikin mutane kowa akwai ya da sako da yana da zafi akwai kuma wanda yana da sai to sai da Umar baya ganin abu shi da annabi yake ba shi da baya iya hada hanya da sai da Umar dan kan wani ya gurin wani ya bai da yake annabi ne da Allah an ce sai da Umar sai da sunna ila annabi yake da sunna ila kenan abin da za ta hukunta shi ne shi annabi ne da Allah an aiko ne ya mutane gyara saboda haka idan bai ci kurakuran gaba ya za a yi wa gyara akwai da aljihu ya kuka wani ya kuke da wannan ya tafi fada ya ce ai kaza kaza ta ba ne da kaza ya gaba da kaza da kaza to da haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da shi da za a ci na gaba حدثنا محمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا احمد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن الاسود بن السريع اسود بن السريع في كل المقالات shi ne wanda kuma ce duk da kake da yana wanda ya mutu yi maka shi da shi a da wasan idan an yi mutu ba saboda damuwa da yana wasu mai yanka jira yan dawa ya ba da hannu kuma ya a wanda su kake da yana wasu ba saboda haka wannan abu ya sa wato zai na wani ya ga wannan asuwar bin da yi ya mutuwa babban alƙali ne kuma babban shahidi wanda yana da fasaha قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني يؤذي ويؤذي وعلم عليه الصلاة والسلام مدحتك لا يبيك ومدحت الله عز وجل لا كوي مع أن أصدق في الدين بجمال الله اتتلوا على وجه أبيك وعيد الإسلام أعطوك الجيد بن عمران لا يعرف في معرفة وأن الجيد بن عمران معرفة وعيد بن هذا والذي وعده بشر babi na ɗari da hamsin da bakwai babu hanyoyin jami'i na ƙafa da rubutu ba su ba su ce ba su mai mun babu da yake magana za ka iya ba wa mawuki ko mawaki da yanzu ta ƙafa da yana sai ba waka za ka iya ba shi kuɗi idan kana jin tsoron shayar da rubutu. Dikai da jibi don su kawai kamar ba ne ba aka yi wani ajiye ka ba shi idan ka ci da rubutu duk ba ka ba shi ba yanzu ba akwai ba wani da ka ci ka ta kuɗa ba ko da haka ya zai wani ya ɗauko mai suka yi rika zuwa ba sai ka bambanta shi da saboda kuma yadda zai je ba domin kana jin tsoron yaron mutum maroki ya zo ko wanda ya kamata wannan shi yaron da kake tsoro an ga mafiya a baya shi ya fila da kuma ran ɗaukar kasa yake zuba ba ko wanda muke da yaki a kai na cewa ya kamata a lura da su ba ba ba ba ko da ba da duniya cikin na bai ba ko da ke da duniya da ta hada wanda kake hada ka hada shi ne ka zuwa to a dan ana magana kan wanda kake jin tsoron zai iya yin sojin ce zai iya yin ba da kima sakamakon hada wani abu da ke to shi ne ake ɗaukowa a tura sai daidai yake da wanda yana da haƙƙi idan bai bayar ba ba za a ba shi haƙƙi ba amma wanda ya nima ya ci jarabawa amma bai ba da rashawa ba ba za a bayar ba dole ne ke da wannan ko na kun aka yi wani da yake da shi a kai wanda ya ba da kuɗi a irin wannan ne dole ne ke da wanda wato ya karɓi rajawa shi wanda ya bayar da lura shi sun zai bayar wanda ya karɓa kuma ya ci hawa haka dan bai in ya zo tare ka da kuɗi gaba ne da je da kuɗi gaba ne haka ba kuɗi ke mai sauka kai da kanka gaba ne amma ya ga da haramu dole ne ke da wanda aka cewa حدثنا محمد بن قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن حباب ابو هذا الخراساني شيخ زيد بن حباب wato babban malami ne shi ma a ƙasa baya da shekara da ɗari shida uku bayan shekara ɗari da uku ke da farko. Mutum ne ke zuwa kana ta tsara Yusuf ibn Lusayn ne. Yusuf ibn Lusayn. To, ibn Imran bin Husayn al-Khuzai al-Ali an karbo daga wato mahaifinsa shine Zayd mutakiran shi da Zayd an karbo daga Zayd na Zayd ke cewa kana hadathani Abu Zayd anna jahilan la ila Imran bin Husayn wani mawaki ya zo gurin Imran ɗan Imran ko Imran ɗan Husayn ba a kawo Imran wanda aka ce mana da ne ba sallama ya so wurinsa yana taimaka wani fakina da ba a ka wuce ya wuce ka ce mai fakina da wuce ya kai masa baya shi ne mura da wuce ta zo a daru ta kuma daren da sama na kuɗe masa rawa wuce ne da ba a ce ne sakiya wata ramai da lafiya ya yi irin kawai da din da shi suka ne wata dawo amma su wani mun ce daga wani sun dawo daidai da wato ana nuna ma karfin da wani da ba wai ta buɗe ba ba ta kuma ne ba ka da lafiya ka yi ba ka yi amma shi saboda karfin da wani da abu ana da wani da shi ba da su ne wata wato da dawo wakila da wani aka tafiye shi aka ce shi to wani ya ce abun ba ba kai ne kake ba maroki ko mawaki ko أهدي بأمتي على علمي إن لا رأي لنفسي لنا وليسنا وأمتي على علمي نفسي لنا وليسنا أنا أنا أتكلم أنا أوضاع حدي هذا أقول لي يتقوك هذا وأنت كانوا نفسنا لو تحدي بيجي يقول هذا إذا كنت كما يرى نفسك إلى لنا وليسنا ويا جاهل kuma ka bayar da ka hukuma shi aka yi aka yi wani tafiya abu da ya nuna da ya abu ta wani nuna da masu wahala yake zai ne yake da wasu yi kare da ke nema wasu to da aka wani yi yau ne na ban ji ba eh ba ku yanka ba. Eh. Sauran sauran kamar ya kai yanzu wasu ke to ai zai ke magana da su na cewa da ana kada ka ta na san su ai ke ba da ba na san su ka da kai wannan da ba da yi sun dan karka ba wa mai san sauran goma eh sai a yi kima wani kima babu na gari na hamsin da takwas babu na tukurin da shi kaka bi ma ya shi ko a yau to ga wani kima babu da yake magana a kan na tukurin da shi kaka kada ka darajar da abokinsa bi ma ya shi ko a yau da abin da wato zai wahalle a babban shi babu nan kawai da kuma ba shi a baya annaba ne da aka zama ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakatu ko duk wanda ya kuma ne da kurama fa in lam tajid ma tuqatu lahu wa yaqulu lahu hatta ya'lam annakum qad tafatu ko ke wannan hadisi ko da kun ji ne ma kyauta karama idan ko ku kare abin da za ku rama ba annaba ne da su zan ce ke cewa addu'a idan za ku ga wanda ke da ciwa da ba zai ga suna da kyauta saboda kyauta duk wanda ka ba sai ya san me yake so so ne dole dole ne ka yi idan mutum ya zo ba kyauta ba sai ka ce yau ma a kan wannan lafo da Allah wa da aboki na ka kana da wa wani ne kuma ana da akalli ba ga cikin abin da yake zai dallace ko a fitar da wannan ya saka ruwa da ruwa ne sai ba sai ya ji ya dole sai an yi wannan ta ce biya biya biya ana da kan yi sai za ku tsara da da da ku na kuma akwai ya riga da da aka ba amma da wani abu da da su dan da da ranka da kake ba kai ba ya ce ya Allah sai ka tsoro sai kai addu'a da kai a yanzu ka ga wani wannan ya biya ka ji ga ake cewa wani kyauta da sadaka wa biyu daraja a gurin kuɗi ba ko shakka babu kyauta ta ne domin kyauta tana yi wa mutum ne saboda girmamawa da ƙauna wannan abubuwa biyu ke sa da kyauta ko shi za ka ci annabi yana karɓa amma sadaka ba shi wanda ka ba ta sai da shi sannan dalilin da biyu kuma annabi yana karɓa da an kyauta to ka ko shakka babu ga rana ka da sadaka wato juna ba to ta ga gudana idan kana so ka ba ka ga jimma kana kyautu da wani da ko abu shi ka shi don ka wani da ko idan kai ba wannan juna ko ka ji har ka da yadda Allah ko ka ya zuwa ba kawai ka ta ba wani jimma sai ka ga ba ki wannan zo ba shi da yawan da ka zuwa amma ku ji da ta zo za ka ga cewa idan mutum yana da cuta to baya zama da wahala zama sai dai da wani ne ke mana ba shi da koko domin dalilin ka Allah ne ke da ku sai ka ba kuɗin baya da ba sababin ka wani rinka ku sai ka tafi kudu ba shi da lokacin da muke rantu mai da kyauta to ya kuɗe ka da kofar wato garin Allah ko wa duk wanda bai da kyauta to za ka koma garin da kuɗe ka domin a nan ne da Allah ya faɗa a cikin Bukhari da Muslim cewa babu wata rana ما في يوم يسلوك ذكر عبادتي إلا وملكان ينزلان باب وتلا نادر mutum zai waye gari har yau da mutum zai waye gari yau a nan da wasu yawa har yau ba sai wala shi ne ba bai kodo a hadu ba Allahu ma hadi ko fika kalama eh da cikin yau da Allah ka babu da ke ruwa da ke wannan Allah ka Allah ka mai ruwa da yayin da allura ta Allah ka mai ruwa da gaba abin da ba ke fara haka mala'ikun za su gama wa yaqulu al-akhar sai mala'ikun kuma sai su ce Allah ma ya yi cikin kalama duk marubuci Allah da Allah da al'ada da kan to kaga wannan ji idan mutum shi ta kama a nan rubuta a cikin kuma ga yawo a cikin rubuta da sai abin da nake dauka cikin da biyu ne da tabi'a da yaro ya da rubuta da ya kamar da nake wani da aka hudu ya fiya wallahi ina ba da babu babu da kai sai babu da da kai babu da kai kana kana yuri ne matsala da kai idan za ta yi ko a lokacin sai fara gwada kashe wannan alƙalar da nake wa aka za ka yara idan ana bukatar karatu nuna kowa ya rika fara kansa kar ka gwada kawai ka samu a wajen yayyanka wani kuri ne ke karɓar wani wani wani na kai ma ba kai zuwa ke kan Allah a kan kuma duk wanda ba ya iya ba da ƙarfi yawa ya zuwa zai bayar da Allah duk wanda ba ya iya ba da to sai yawa ba ya zuwa zai bayar to wanda shi ne abu da ya kamata ke to kada ka darajar ka ya fi kaza a ce ka yi kyauta to sai ka kalli wanda za ka yi kyauta domin aiki za ka dora to kada ka dora masa abin da zai wace bima ya shirku a rai mutane yana da hali kana da jaro da ne yana da jaro da dubu da shi kowa da ke da shi to bi mu ga ka da dubu da shi a kan da da in ya dace wa da jaro da wani ke go ba sai dai idan kana da ba wani abu ne dawo ba shi ba kuma ba kai ki to ne abin da mata suke cewa idan idan kuki mun ce wannan magana ba muka ce ba rana ba a ciki a rubuta da idan an kai ba ka ba da ira da yau to tana so idan za a dawo a kawo da dari biyu duk ba dari biyu na masu zuwa ba na wata da tsaruka na ga yawa kuma ta wani ba a rubuta ba ba ba da da rana da su ce ba da ba ba ta gana ba shi da kuma ba ta kuna ba ta ne ta ci ba ta ne da ni da ke da ni ne biyu na cikin kwallo mata za ta ma ta fi ne su kawo da mata a da suna ko wace ta da mata Allah bayan shekara ɗaya za ta yi bayani da ta gubar da ta kawo kana da iyali a gida ka zama cewa nawa da za ku taɓa ya kamata a ƙara ko kuma a bai mata da jike kulla kaga shi suna da kwakwalwa kawai rajin shi abin da kwakwalwa take yin gida ba mai da hankali domin akwai abin da ake kira kallo a gane akwai wannan akwai wannan ne saboda idan kallo ko kai ba kai jira da shi amma idan ko zabi ne za ka yadda za ka baya kai da ruwa da wani shi ka tambaya wannan yaji da za ka je ka san ya take wace ce a sama wace ce a take wace ce a kasa kullum kana wuce jiji amma in ba ka sa wuce ka hade ne sai ka bada ko sai ka fadi sai ka tunani wanda yake kullum ba sai a ce a dama ne a so amma Allah shi da bai iya hada cewa ba sai ba to shi ne babban abin da kai niyyar hada cewa zai zama amma abin da kawai kallon sa kake to ba zai zama zai zama so da haka wannan shi abin da ya kamata a ce a ƙarshe aka ce ba lada ba a shi ne za ka ji suna cewa wani idan kika ji ta ba da gari kika ce wani hankali ita hudu wuce a ya aji illa da wata ruwa da wata tsawo a kuma daga asaba sai lahi to idan dai ba za a bata lahadi ba domin take da asabar ba da mata da asabar ba shi da wasu sun dai lahadi ba za su zo da asabar da ita ba ko ya ci ya ci ya to shi da aka ce wannan su ci ya a wata wata ce za su ce ma ai duk ne a ja wannan su ci a sunan da su to shi ne za su kuri mai annaba ne za su zula ce a tattara ba mun cikin dokar na kana a tattara mu'az معاذ wato ibnu nasir kenan abu musanna al'adi shi ne wannan da suke magana har sai shi ma ya yi jagoranci a annan a cikin taba na da shigo da a a basra sai kira shi sannan kuma bayan nan sai aka tuɗe ya rasa a shekara ta ɗari da saba'in da shida bayan hijira lokacin yana shekara saba'in da bakwai ne to shi ne yake cewa قال حدثنا ابن عون ابو احمد اكرمنا محمد هو ابن سيرين وابو ابن سيرين شنو قال كانوا يقولون in kan da suna zuwa na cikin da ni kafa bi ma ne ko ai kada ka kara ba ko shi da na da yi wani ko da ni ko da ka kai maza kara ba shi abu da shi ma in ya dace bayar ma ko shi ka ba ku da eh amma mun faɗa a nan idan ka kaji ba addu'a ba ka kaji ba ba ba to shi ke in da addu'a kake bukata kuma ita da tafi ba wanda yake da wani ke ba ita da ni ka mutu da ba addu'a rubutu ko da kai wani abu ne ba da su ba wala ba
kakka wato addinin na su aka yi ba shi abin da zai wa kamar in ya tashi kuma zai yi mai ba zai kwanci sai ya da wancan da cewa an yi kamata kamata ya ta kalli yanayin wannan ɗin zai idan ka je ba za ka kalli sai dai kawai in ka kudu wannan kofar mata haihu na su ka je ba kawo da kasa shi ne wannan amma game da da ake cewa ba na yi ba wannan kaga haifan mai da za'a yi
ba kai da sai yara shi ne abu ne shi ma shi ne ma ta yi da sun bai ba ba ba ba ba shi yana magana akan kuɗi da mata suke yi in ta kai goma a ba da goma ai abin da abin da kira wa da su shine kudi da ciwo da niyya yau ai abin da kira wa da su ke domin wato ai a wala umma ta saba rai ke zuwa albaru ma ma ma da habba wala umma ta kyakkyawa ke da za ta ba da lafiya kawai shi ke da kawai abin da ya kamata ke shi abin shi ne abin da ake ta hankali cewa shirkin da Allah kawai shi ne zumunci su cewa suke zumunci ne shi kuma zumunci ya ibada ne ko ana kuma samun lada a kai yawwa su zo da haka shi kansa zumunci idan ba shi da kyakkyawar iya ko tsari baya zuwa gidan wani saboda a dangi sama da jiki ba kuɗi ba ne amma gidan wani zai je su uku su hudu suna wanda zumunci kwaɗayi sunan kwaɗayi ko domin a tsawon da salatu wasu lafiyar jiya da kuwa baya da yadda na wani da fi kokarin yiwa da shi ne ruwa ce الذي إذا رفع عينه وسلم هو لكن الواصلة الذي إذا رفع عينه وسلم لمدة شيء وانت ما يرجع بين علي أديما أديما ومثلا أتفت ثمنا لكن أديما kuko a ji abin da ke siya da kai shi kawai mai hali sai a ji wannan talakar da ma a sauka za mu da tofi ba a ji wani hali to duk da kuma ba a zaki ba na sai yau babu ziyara ci babu da ɗari da sun da ta babu ne ke magana kan ziyara to ga ziyara ta ba za ka tafi sai ko a ziyara tambaye da ba wani wani kan حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك اخبرنا عباد بن سلمه عن ابي سنان الشامي abokina a jami'i da rukuna a jami'i shi wannan da ake magana a kan sun za a bar cewa da cikin wato rauna amma dai hadisi ne haka da za ka wuya hadisi ne haka ana Usman bin Abi Sauda Usman ibn Abi Sauda shi kuma mahaifinsa maula ne na Usman bin Abi Sauda babban sahabo shi mahaifin wannan zawon عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عليه الصلاه والسلام اذا عاد الرجل wato a kawo au zararu idan mutum wato za a da rajin a kawo idan mutum ya fita baki ya tafi kai da ɗan uwansa ya rayu eh bai sai kai da shi ta hanyar abin da ya shafi lafiya shi ne ala ba shi da lafiya ka je gani sannan au da rubu ba ko da zai kasu ya ta kafe ba kana lawo da rubu ya lawo da rubu sai ke ce ki kinta ta ji da kinta shi ne kinta lalle ke ko ai kamo shi ne kinta wata ba mu da da biya ta yi kyau ta ba mu ka lalle ta biya ta ta yi kyau wasu malamai kuma suka ce gifta ai addu'a ce hijabi Allah ba da kuke zargi ya saka ji daɗin rayuwarsa Allah da kansa haka zai yi da ke Allah ya saka ji daɗin rayuwar ka shine gifta wa ɗaba mun sha ka lallai da biyar ka dai kyau wa tabawa da manzilar sujjana fariba sannan ka ta na dawo kanka matauki a cikin aljanna ai a hauta za ka tsaya a wani matauki cikin aljanna da ne wannan ziyarar da kai Allah ba ku da shi zai ba ku marmaki a cikin aljanna. To so da haka wannan hadisi ne aka tsare da rawa. Hadisi na gaba. حدثنا محمد قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابي عن ابن جوزر ابن جوزر بن عبد الله الخراساني اي بن عبد الله الخراساني انا بنتي كانت tamanin da shida a shekara ta tamanin da shida bayan hijira ta zai yara ta shekara ta hamsin da shida bayan hijira a kan shekara wajen barhan da shida ne to shi ne bara mu ciki kuma kane shi sai su ma shi ne shi ya bai haɗe na bi ta kuma da shi wuri na yana wato zancar da hadisi an abi bale an kumbi da da to an sako da kumbi da da kuma da za yi hukunta ko da ni akwai alkubara akwai alkubara matar abu da za yi to yanzu ba sunan matar da ta yi ko da ta yi ko da sunan abu da za yi ne ke dole ya sunan na abu da ta yi mun kwata shi ko ke shi da abu da za yi shi za ku fito wani ne sunan ba da kuke ba na malik bin sunan ba shi wani wannan abu da yake da kudi ke ta ce mun zama da yau da tsaya shi kuma tsani amma abu da da ba ma yau bibiya ga amma ta ta ba da kuma a ka ku da ne mana kudi wannan an da mun da ra'ayi an da hadi kuma eh bin kullu a sunan da wai ne ibu da sai wai ne uwaye kamar tsarkakiyar kowa a ne umai ko uwaye uwaye ibn zayd sunan sajira sunan abu zayd to da haka yana da kyau ku kiyaye sosai yana da cikin sunan da za ka yawa ba a cikin wata don jini ba ta ce da yawa saboda ba biya ba da to da haka uwaye ibn zayd shi da sunan to yana da matansa guda biyu ko wace rumu da zai yi cikin to wannan shi ne zan fara da kai magana da in kana da jiya a nan yanzu mana ka je ka ce da zuwa ka dubo mu ya sunan babba ya sunan ƙarama babbar da hajiya ƙarama kuma ta ji haka yawwa da hajiya ba ba ku ne ta rasu kafin ya rasu da shekara ta riga da rasuwa ta shekara ita bautar karamar kuma ba za ku jure a cikin makaranta ne kuma muna gaya wa mata musamman mata aure ko wani mata ka cewa ita karamar hasali ma mai aiki ce baiwa ce kuma mai aiki ce a gidan ita wannan mata ta ce to shi ne kuma ma da suke ji a rukar da shi ne ba da rukar a cikin ta ka da alƙur'ani a wurin kawai gaba ya ce aure wasu ba da suna suna da shawara ko gidan kuma da za a kuma rawa kuma da za a yi ruwa. To lokacin da ya zo rasuwa yana rasu zai rasu. Sai ka je ta, so da irin wato tana mutukar tsoron ma da su sai mutum mutu. Sai ka je ta sai ke yi wa aika. Yau sai wata cikin jikin ne wata. Ina so mu kasance da kai ko a yaro. Sai ke so na kai shi da bara. karki a wani bayan na na ni kina da kuma domin ai an da mana ba ta kaka kanki mutum kina da yake ne mutum kina a jira ai aura aura da abu na da da na biyu da na uku don dai farko ya ga aljanna shine mutum ana ji in kana da ba kai kai ta abu ne kana da ka ta abu ki zo da kuma da lura ta kama ba ta ko da shi na ko da waya su ko ana yaba ba ko da siyasa ko ko ta duba to su zo da haka duk da cewa ana yana kan yana kan yana ja da zuciya eh amma wata kila kano da ya san za ta yi jini ke da wata shi na baya zuwa a Allah ya ke su zo da haka sai ya gaya mata wannan to bayan kuma da za ta zuwa bayan muawiya bayan muawiya da kuna da zuciya yana kano yana zauna a yaro duka da karanci ke karanci sai aika wani ya ce a kai wani yana da su ne wani ita ce a ce a kai wani ta ce wani ta so wani ba da kuwa sai ce to shi ke nan sai ya zana a yi sai ya rage ku duba ku ga gwamna ya turo za a wuri ki in ba da zai a duk yayin da yana su ki ne wani wani Allah ya gwamna shi bakin ciki za a kyana farko laifi za ta zama amma ta ce a kar duk da ce ta yi ta da lafi wa mutunta al'umma sau da haka wannan wato ji za abin da ke ga wani ce wa lafi idan mutum yana so ya rika jin daɗi a zuciyarsa kuma zuciyarsa ta gyaru wallahi da rika jin jin daɗi aka ce wa na kuma bana ku tallafi ta kawai ka ce kullum da ta haji ne za ka dauka har ka gama da su mulkin wallahi sallah abubuwan da za ka rika da tare su za ka yawo result lesson ne ba su kawai ka kada tsari da tsari da in ka dokar da tsari da kuma za ka yi yau biyar ba ta akwai wanda rabin tsari da tsari da wani jami da wani mai gaggawa idan ka ɗauki wani magana da sai ka kai kan kana canja saboda wani abu ko ta ba ma ta akwai ba wani jami'in ma ka zo kan sai ka ga an yawa mutum ne so da abubuwa da yake gaban kayan da kayan da so da haka wanda yake da wuce za a so ba kayan da zara za salman min al madani salman ya ziyarce mu daga madani kuma ba ba ka da salman fadi da abu da zai ya kuke da lokacin da annabi ya kira da wannan zuwa wajen ba ya faɗa ba jira a annabi sallallahu alaihi wa sallam والأنصار الذي أعطى وكيل كان المهاجرون إلى الأنصار يجي هذا رمضان الفارس إلى أبو الجزائر يعني سيدنا أبو بكر ده أبو بن مالك الأول إجمال بن مالك أكاد سيدنا أبو بكر أكاد سيدنا أبو بكر أبو بن مالك أكاد عبد الرحمن بن عوف da sa ni mun da rabiya aka ne ko to da haka duk wanda aka hada aka ne ba ta ne ne ko har ga da kuma da wanda in a ala kai ba ko fa aku masiho da ga duk ina ayar ga duk to kai amma ba ku ce ga duk abokan da ai ku ce ga duk to abin da nake so kai mu kai shi ba wani abin mamaki ba kullum wato a ya taɓa kai masa ziyara kafin wanda ba su da zai yi ba Allah ya ba su jirgi ya biya ko ba ka tsara da kai ba su ne ba su yi aiki wannan mutane da sala a wani abu a da shi ne ba su yi wani da da ke ya da ba su yi da ya da da abu ba da ya ba da da da ka ji da shi ba ka da ba da da da shi da shi da ba ku da ba shi la ma da ya ba da ba shi ba da ba da ba يعني لا يجب أن يكون هناك فرصة وخلاصة من الله